Kawowa yanzu dai bayanai na ƙara fitowa fili game da mummunar gamar da jami'an sojin Najeriya suka yi da mayakan ƙungiyar Boko Haram a yankin ƙaramar hukumar Borgu ta jihar Nijar Najeriya. Ko da yake dai har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, babu wani ƙarin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari. da ya faru a ranar Lahadin nan da ta gabata, amma rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar ta Boko Haram kimanin takwas ne sojojin Najeriya suka aika lahira tare da cafke wasu guda biyu, a ciki har da ɗaya daga cikin kwamandojinsu. Kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai. Shugaban ƙaramar hukumar ta Bargu Ahmed Baba Suleiman Yomu ya ce mayakan na ƙungiyar Boko Haram sun kai hari ne da nufin kubutar da 'yan uwansu da ke ɗauri a gidan yarin barikin sojin sama da ke garin wawa a yankin Kayinji, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma zuwan da suka yi shi ne akwai ainihin mutanensu da ke cikin barikin sojojin din wanda a tunaninsu su suna ganin za su zo da iyawansu da ƙarfinsu su zo su fishe su to lokacin da abin ya faru ainihin su mutanen boko haram din sun zo da motoci ne kuma suka sa kayansu cikin motoci kamar waɗanda suka ɗauko fasi da suka kamo hanya suka shigo to Allah ya taimaka su ma sojojin sama suna da bayanin abin da ke faruwa ba su zauna to a lokacin da ainihin mutanen nan suka yi arangama na shigowa sai suka nuna su da saki wuta daban-daban daban. Shi kuma sojojin nan na kasa da yake su ma dama suna a kasa a shirye sai suka yi musayan wuta tsakanin su da waɗannan mutane. Amma ba su samu sun kai gidan yarin da suka yi hari ba su yan Boko Haram. ko kusa da kaiwa ba su yi ba. Sojojin na sun yi ba ta kashi sun fatattaka kasu Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger. An ƙara ɗaukar waɗansu tsaron matakai ba ma a ƙauyuka ba da cikin biranenmu kuma kamar da ka sani suna nan jama'an tsaro goyon bayan da ya kamata gwamnati ta bayar. Juna gwamnan jihar Niger ya ƙara jaddada wannan. Wannan al'amari dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da gargaɗin ƙasar Amurka ga Najeriya akan barazanar hare-hare na 'yan ta'adda a birnin Abuja fadar gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohi da ke kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.